bayan godiya zuwa ga Allah da shaidawa da karaicin Allah da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da dukkan musulmai har izuwa ranar ta ba jama'a musulmai muna yi ma kawunanmu barka da lale zuwa wannan rana mai albarka rana na juma'a rana wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta muna sallah ta juma'a kasancewansa daya daga cikin salloli wayanda suke wajibai akan dukkan musulmai Allah na cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a to ku zo ku ambaci Allah shine ku shaida ainihin hutuba sa'an nan kuma ku yi sallah Shi ne mafi alkhairi gare ku amma in kun san haka muka biyunta da salati da sallama bisa shugaban mu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da dukkan musulmai har zuwa ranar tashi alkiyama al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan rana rana ta juma'a wadda yake rana gabanin da gabanin rana da za mu shaida babban taro na murnan aihuwan shugaban halitta shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ake sayar da shi a kasa a karkashin jagorancin kanmu baban kasa mufti na kasa baki daya fadilatul imam al-akbar a sheikh usman nuhu sharubutu hafizahullahu wa ra'a wa matta'ahu Allah bi sihhati wal afiya muna fata Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya kuma ya ja sawun ya ja niyya a cikin da arziki da lafiya baki daya al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam taro da za a yi gobe taro ne na murnan aihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu murnan aihuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na matsayinsa a cikin addinin musulunci babu shakka mu duka mun san cewa aihuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce wadda yake mai matukan girma Allah subhanahu wa ta'ala bai tabbatar da wata ni'ima ma ta ba kamar samuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa laqad manna Allahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim hakikan Allah yayi baiwa ma mu'minai yayin da musu manzo daga cikin kawunansu to annabi Muhammadu ni'ima ne ga dukkan musulmai to in lam nafrah bi rasulillah fa biman idan ba mu yi murna da samun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da wa za mu yi murna al'umma na annabi muhammad don haka za a sayar da wannan taro na gobe muna fata allah ya kai lafiya alhamdulillah abin da muka fada a takaice shine goben allah ya kai mu muna fatan za mu sayar da taro na murnar aihuwa annabi muhammadu a matsayinmu na kasa baki daya jagoran musulmai limamin limamai mufti na kasar ghana mai daraja kakanmu a sheikh usman nuhu sharubutu je ya jagoranci musulmai baki daya a sayar da wannan taro me yasa za mu sayar da shi aihuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni'ima ne gare mu akwai wani babban malami da ake ce ma a sheikh mutawalli sha'rawi malamin misra ne yana da wani zance da yake cewa ma afrahana bi biyo milad mamakin abin da ya samu farin ciki saboda ranar da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hukka an nafraha bi kuma wajibi ne ya cancanta dole ne mu yi farin ciki da aihuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce li'annahu al-yawm alladhi yunsabu ilayhi khairul islam kulli domin ranar aihuwan annabi muhammadu rana kenan da ake danganta dukkan alkhairi na musulunci zuwa gare shi to idan lamari ya zama haka jama'a bai cancanci mu gode ma Allah ba Allah na cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddath ni'ima da Allah yayi maka ya kai rasulullah ka bayyana ka fadi ma mutane mutane su sani yanzu tambaya da zamu yi al'umma na annabi Muhammadu akwai wani irin ni'ima da ya kai annabi Muhammadu jamadatu hadha al-kawn tadri muhammada wannan abin da shekul islam ya faɗi kenan a shekh alhaji ibrahim anyas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a cikin eh, diwaninsa jamadatu hadhal kaun tajri muhammada ya ce wai sandararru ababa daskararru ababa na wannan duniya sun san annabi muhammadu suna murna dabbobi sun yi murna samun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da da haife shi wata walat bushiral hawati fi an ولد المصطفى وحاق الهناء inji imamu busiri ya ce wai akwai wasu muryoyi na halitta wanda yake ba a ganin su alhawati sun bibi juna suna murna wai wulidal mustafa an haifi zabe bai a cikin halittar allah shine annabi muhammadu wa haqqal hana'u farin ciki da murna da lalai ya tabbata kuma mutane sun cancanci su yi farin ciki to jama'a al'umma na annabi muhammadu idan wa'annan sun yi murna kai mutum wanda annabi ya fito cikinka laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfasikum kai ba za ka yi murna ba al'umma na annabi muhammadu ya cancanci dole mu gode ma Allah mu yi murna da samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam soyayyarsa wajibi ne huwa min akadil mafrudat soyayyan annabi yana cikin mafi karfin ababa da Allah subhanahu wataala ya faranta mana in ba mu san komi ba mun karanci hadisi na sayyidina Anas bin Malik wanda yake cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayanku ma'ana babu wani daya daga cikin al'ummansa wanda zai samu cikakken imani harshe ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fi soyuwa gare shi fiye da walidihi umansa wa waladihi dansa wannan nasi ajma'in kai mutane baki daya ya fi so na fiye da kowa al'umma na annabi muhammadu shin kana son annabi fiye da kanka ko kuwa kana fifita wani halitta akan annabi muhammadu ko kuwa kai karan kanka kana fifita kanka fiye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam al'umma na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba mu sani ba wani rana shi da sayyidina umar radiyallahu anhu suna tafiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kama annunsa ya ce na ransa da ubangiji wanda raina kenan a hannunsa shi ubangijin Allah da yau ku ba zai samu cikakke imani ba harshe na fi sonsa fiye da mutane baki daya harshe ya fi so na ni annabi muhammadu fiye da mutane baki daya shi sai na umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulallah ina sanar da kai ka sani wallahi ni na fi son ka fiye da kowa shaidai sabi shaidai a kai kaina raina ni dai ya rasulullah ban ga cewa na fi son ka fiye da kaina ba she annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umar har yanzu baka kai da ake bukata ba ma'ana imanin ka bai cika ba to wurin ne annabi shi ce masa wallahi tallahi na ranse da ubangiji wanda raina ke hannunsa ai imanin wani dayanku yanku ba zai cika ba she ni na fi soyuwa zuwa gare shi fiye da ainihin mai kansa shi karan kansa wurin ne sai na umar ya kai inda ake bukata ya ce ya rasulallah ina sanar da kai ina shaidar da kai ka sani har tun yanzu har gobe ki yau ma ka fi soyuwa zuwa gare ni fiye da kowa har ni kai har zuciyana da raina da kenan a tsakanin sassana al'umma na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kuma shine bawa na allah hakika mu duka bayan allah ne ko ba haka ba to amma mu bayin Allah ne kamar majazan saboda a cikin lugar larabci akwai abin da ake ce ma alhakikatu wal majaz to a wurin bautan Allah a wurin kasancewan mu bayin Allah to annabi Muhammadu huwa abdullahi hakikatan wa kulluna ibadullahi majazan dukkanmu bayin Allah ne wanda aka dauke mu dai haka amma annabi shine hakikanin bayin bawan Allah al'umma na annabi muhammadu ba a gama shi da wani halitta shekul islam na cewa muhammadu abdullahi gairu mushabbahi bihi basharun marra mazalika safihi ya ce muhammadu abdullah gairu mushabbahin bihi basharun ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne wanda yake tsoro ya lullube mu muna cikin sarmakatayya da sarmandana ana neman allah ya yi muna hisabi an bar mu cikin rana a gwalgwadon imaninka zufa zai kai gare ka wani imaninsa ya lullube shi wani, eh, wani zufa ya lullube shi wani kuma zufa ya kai wuyan shi wani zufa ya kai goshin shi ana fama a samu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cece mu za mu tashi da shugabancin eh, jama'a baki daya mu je wurin annabi adam alaihi salam muna ga shine farkon mutu a cikin bankasa muna neman ceto ya ce a ai wannan rana ba nawo bane nafsi nafsi nafsi a kaina ya ishe ni kaina ya ishe ni kaina ya ishe ni za mu bar sa mu je wurin annabi nuhu muna ga shine farkon manzo a cikin halittar allah muna neman ya je wurin Allah ya nemi Allah ya yi hisabi a yi ceto annabi nuhu ya ce a ah, na a yau ba na bane na ya ishe ni nafsi nafsi mu bar sa mu je wurin annabi ibrahim shi ma ya faɗi haka mu je wurin annabi musa shi ma ya faɗi haka mu je wurin annabi isa shi ma ya faɗi haka ma annabi isa yau ga ya ku mutane in kuna neman wanda zai sha gabanku ya je allah ya jiyan masa allah ya jiyan masa shine shugaban halitta shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka ku ce wurin shugaban halitta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad halitta za mu kama kafa mu je mu kama kafan annabi muhammad muna kai wurin fiyayen halitta shugaban mu annabi muhammadu annabi sai yake cewa ana laha ana laha ni adda ita ni ke da ceto ni ke da ceto al'umma na annabi muhammad annabi zai tashi ya je wurin allah subhanahu wa ta'ala ya je ya sunkuya ya yi sujada yana, yana sujada allah ne ce masa irfa rasak ka daga kanka ya rasulallah yau ba ranar eh, ranar ainihin sujada ba ne abinda nake so kawai irfa rasak wasaltota washfa tushaffa sallallahu alaihi wasallam jama'a mu duba matsayin annabi wannan annabi da ya muna wannan a ce wai kar mu yi murna sami da samuwansa in lam nafrah bihi fa biman in ba mu yi murna da samun annabi ba to da wada mu yi murna al'umma na annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce masa irfa sa daga kanka wasal tu'ta ka tambayi ka roki abin da kake so ya rasulullah a yau za baka washfa tushaffa yau ka nemi ceto za baka annabi zai yi ceto ceton da zai yi ne kawai a yi muna hisabi saboda sarmandana da sarmakatai da soro da firgici da muke ciki al'umma na annan muhammad to akan haka zai yi ceto allah subhanahu wa ta'ala ya karbi cetonsa don haka shekul islam alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abul bashar ilmi fudalu adamu بأولاده طورا يلوذ به حينا وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عينا يكتشوى أبو البشر المفضال وبم تعريبا كده النبي آدم عليه السلام تحته ينا كركشن توتا أن محمد أقوبك يوما بأولاده باشي كده بتعائن سبا كده يلوذ هنا سنة فكه a wurin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam su samu daraja ya ce wa kullu nabiyyin dukkan wani annabi ya kulu nafsi yana cewa nafsi raina ya ishe ni raina ni kawai ni labari na ya ishe ni ka ni da abin da ya sauka kare ni yau ba rana ba ne amma ya kulu rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi cewa yake yi nafsi nafsi akrim bihi aina shekhu ya ce mamakin wannan shugaba al'umma na annabi Muhammadu karshen zancen mu shine wannan ma'ana da muka fadi wani malami yana cewa anta shafi'u lana fi yawmi shiddatina taqumu wahdaka kullu rusuli lam taqumi yaqulu kullu nabiyyin min tahayyubihi nafsi wa tasjudu lirrahmani min amami wai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne mai cetonmu mu anta shafi'u lana fi yawmi shiddatina ranan sananin mu ranan da muka shiga cikin sanani taqumu wahadaka kullu rusuli lam takumi kai za zaka tashi dukkan manzannai ba wanda zai tashi taqulu anta laha yad'uka khaliquna ishfa'atu shaffahuna lil khalqi za zaka tashi ka je wurin Allah ka yi sujjada Allah ya ce daga ainihin kanka yau ba ranar eh, sujada ba ne isfa tu shaffa huna lil khalqi kullihimi ka yi ceto ka nemi ceto an baka a yau mahalita baki daya al'umma na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ganin cewa lokaci ya kai muna gode wa allah muna fatan allah subhanahu ta'ala ya kai mu lafiya wannan kuma abin da muka fada allah ya sa mun farka tari inda muka kuskure kuma allah ya gafarta mana baki daya kamar kan da muka sani wannan wani dama ne aka bamu muna kanana a cikin almajirai wanda ba mu ma ba mu so makaratun ba abinda mu suka lomanta muna a baki suka karantar da mu a aji shi aka nema mu zo mu fari muna ainihin gode ma wa'annan ainihin uh, planning committee na wannan uh, maulidi mai albarka national maulid da wannan alkhairi da suka nufe mu da shi muna kananan almajirai na babban makarantar na madrasatul wataniya al-islamiyya daga kumashi wanda eh, kakanmu a sheikh ahmad babal wa'iz ya assasa muna fatan allah ya tabbatar muna da alkhairi kuma gabanin mu amsa kiran ga an nema daga babanmu alkhalifa sheikh yusha babal wa'iz shi kuma ya izini muka zo muka yi don haka abin da muka yi ga duk baki ɗaya a izininsa ne muna fatan allah ya kara masa lafiya tare da sauran malumma baki daya Allah ya mana gamdakatar baki daya Allah kuma ya kai mu maulidi lafiya Allah kuma ya kara mana soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa والسلام